Dr. Ahmad Abubakar Gumi, shahararren malamin addinin Musuluncin nan da ke Kaduna, kilaye ga al'umma musamman al'ummar Hausa Fulani da su ba da goyon baya wajen ƙoƙarin da ake. Wato mu masu magana da harshen Hausa ya kamata mu yi wa kanmu wa'azi mu yi wa kanmu faɗa. Mafi yawan mutanen da suke da wannan matsala Hausawanmu ne Fulani na arewan Najeriya. Muke da wannan matsala. in ka je kano ai akwai wasu ƙabilu wayanda ba hausa fulani ba kamar yarbawa da ibo da sauransu ba su da wannan matsala malam bahaushe da fulatani suke da wannan matsala a kaduna ma muna da ƙabilu so matsalan malam bahaushe da fulatani ne so mu yi kan mu faɗa addinin musulunci bai hana a yi allurar rigakafi ba kai an yi ijima'i na malaman duniya gaba ɗaya saboda haka shi yasa in ka je ƙasar saudi arabia ba su da wannan matsala ba su da wannan matsala duk kowa ana mishi wannan allura kai mu irin kasar mu ma da baki ba ma yi tun daga airport za a ce mutane alhazai a diga musu su yi ƙasar saudi arabia gaba ɗaya ana yi ƙasar egypt gaba ɗaya ana yi tunis duk ƙasashen musulmi ana yi banda wayannan ƙabilun da na gaya muku saboda ka ashe rashin fahimtar addinin musulunci ne ya jawo mana wannan saboda ka mu masu wannan magana da wannan yare mu yi wa kanmu wa'azi kuma mu yi wa kanmu faɗa